ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau bakwai ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya yi daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 139 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim tsare harshe daga surutai yawan surutu shine karkara mutum ya zama to ɗalibin ilimi amma kullum cikin surutu mara amfani da kuma ƙarya